الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan yan uwa ba su manta ba muna karatu cikin babi na wato yarda a cikin wannan littafi na madarijus saliki wanda kuma malam ya yi tsokaci da jan hankali akan mas'aloni. wanda suka shafi wato kamar roƙo da tambaya wanda wato suke cin karo da abin da ya shafi yarda da Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan karatu mala ya kai gabar da har wasu suke ganin cewa naci a cikin roƙon Allah maɗaukakin sarki kamar yana cin karo da yarda da Allah duk da yake al'amarin ba haka bane bal yana daga cikin ladibba na addu'a na roƙon Allah maɗaukakin sarki shine al-ilha mutum ya zamanto mai naciya wajen roƙon Allah maɗaukakin sarki kuma naciya ɗin nan ko dai mutum ya yi ta nanata abin da yake roƙon Allah maɗaukakin sarki a kai ko kuma ya tsawaita roƙon Allah maɗaukakin sarki yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan nanata abin da yake ban Allah da shi ma'ana ba iyaka zai ta nanata wasu kalmomi na roƙon Allah maɗaukakin sarki yasa so da yawa za ka samu a cikin irin addu'o'insa za ka ji an ce yana yin abu kaza so kaza yana yin abu kaza so uku abu kaza so kaza musamman kama abin da ya shafi istighfari yake cewa wallahi nakan nemi gafara Allah a kowace rana fiye da so saba'in kaga wannan yana nuna naciya ma'ana da yawan nana ta abu kuma wannan ba abin zargi ba ne musamman kuma wanda za a roƙa shi ne Allah maɗaukakin sarki don wannan shi yake tabbatar da bautan bawa ga Allah maɗaukakin sarki to malam ya kawo magana kan wannan cewa wasu suna ganin cewa yana cin karo da yarda Allah maɗaukakin sarki amma dai bai cin karo da yarda Allah madaukakin sarki yace sai dai wato idan ya zama cewa yace ah, wa haqiqatu ridha muwafaqatuhu subhanahu fi lidahu haqiqanin yarda shine wato mutum yayi daidai yayi dace da abin da Allah madaukakin sarki yake so na yarda don haka idan abin da Allah yake so ne kake roƙonsa kake yawaita roƙonsa a kai wannan babu laifi a ciki Ya wa abin da yake cin karo da yarda Allah bane ladi yunafi rida an yuliha alaihi shine ma'ana ka dinga roƙan ma wani Allah madaukakin sarki ka dinga roƙan ma wani Allah madaukakin sarki mutahakkiman alaihi ma'ana kana mai eh, tsanantawa da kuma kusan hukunta cewa lalle Allah ya ba wa na wannan abu ce to irin wannan shine yake cin karo da yarda mutahayyiran alaihi ma lam ya'lam kuma kana baiwa kaman Allah zabi kaman kana nuna Allah bai san abin da ya dace da wani ba zai bada misalai guda uku wanda duka an kalle su za a ga haka din ne yace hal yurdihi amla irin wannan Allah yana yarda da shi ko bai yarda da shi shine yace kaman misali kaman yuliqu ala rabbih fi wilayati shakhsi kaman wanda zai nace da roƙon Allah madaukakin sarki cewa a kan shugabancin wani misali ya yi ta Allah ka ba wani shugabanci kaza haka yanzu ba shi yake yi ba kai ne kace a madadinsa to shin wannan abin da kake yi din kaman kana baiwa Allah zabi ne cewa ya ba wani wani abu wanda kai baka san menene al'amarin ba to ya yace irin wannan shine za a iya cewa kila Allah maɗaukakin sarki bai so a sai ka bar shi shi ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya bashi zaɓi domin idan kana cewa ya mishi kaza da nuna na ce kai tamkar kana baiwa Allah maɗaukakin sarki cewa kai ga zaɓin ka ne akan wani din nan au igna'i ko ka roƙi Allah ya wadata wani Allah ya ba wani wadata kaza au a hajati ko Allah ya biya ma wani bukatarsa eh Allah ya fi ka sanin bukatar wani din duk da yake shi ma wannan din ba wai laifi bane amma malai yana ganin cewa kaman ya wuce iyaka ya kamata ya roƙi Allah madaukakin sarki kawai alkhairi ne ma'ana kaman in ya sanda zai roƙo ga Allah ya ba wa ne shugabanci ya ce ya Allah madaukakin sarki idan shugabancin wani alkhairi ne a gare shi da kuma ga bayinka Allah ka tabbatar mishi in ba alkhairi ne kuma Allah ka hana shi to hakan ya fi zama babin ladabi amma kai ta cewa ya Allah wanan nan ka tabbatar mana da shi Allah ka sa wane zama shine kaza to ma yake cewa kaman yin hakan kana kaman nuna ma Allah kai ga abin da kake so ga Allah to wace wani irin wannan yake ce shine nacin da ila zai iya cin karo da yarda Allah yace fa haza yunafi da wannan yana cin karo da neman yarda Allah li'annahu laysa ala yaqini anna mardati rabbi fi zalika domin bai da tabbacin cewa yarda Allah tana cikin wannan abin da yake roƙan mawana din ta abin da yake neman masa ba shi Allah yake nufin shi da shi ba ba shi bane kuma yarda Allah malai yace to fa in kila qad yakunu lil abdi hajatun yubahu lahu su'aluhu iyyaha idan aka ce to ai ba laifi kila bawa zai zama yana da wata buƙatar da ya halatta ya roƙi Allah madaukakin sarki ko wani ya roƙan masa da haka fa yaliqu ala rabbihi fi talabiha sai yayi tanaci a wajen Allah wajen neman wannan bukatar hatta yuftahu lahu min ladibi munajatihi wa su'alihi har dai Allah ya bude mata masa wata kofa da zai dinga jin dadin tambayar Allah mana ko da Allah bai bashi wannan bukatar ba Allah yana iya karkatar da shi ga bukatar da yake nema ya ji shi kanshi wannan abin da zai shagaltu da shi na kiran Allah da roƙon Allah ya fi masa biyan bukatar yana iya zama haka ta iya yiwa kana da wata bukata a wajen Allah maɗaukakin zarfi amma lokacin da za ka shagaltu da ambatan Allah da neman kusanci da Allah wannan sai ya shagaltar da kai ma daga wancan bukata ce wannan wata kofa ce da Allah yake buɗe ma wasu daga cikin bayinsa bal wasu suna ganin hakan ma ya fi musu alkhairi fiye da a biya musu bukata saboda halin da za su samu kansu a ciki domin duk wanda ya samu ɗebe kewa ta kusanta da Allah maɗaukakin sarki ya fi mishi bukatun shi na duniya ya ce wa dullu bai na yadaihi wa tamallukihi kuma da ƙasƙantar da kan shi gaba ga Allah wa tawassulu ilaihi ya zama yana mai kusanci da Allah bi asma'ihi da sunayensa kyawawa wa sifatihi da siffofinsa wa ne har ma da kadaita Allah wa tafrighul qalbi lahu kuma ka samu zuciyar shi gaba ɗaya ta kwarara ta koma ga Allah wa adami ta'alluqihi fi hajatihi bi gairi sai ka ga ma bai da wata bukata in ba wannan ba wannan kuma shi yake tabbatar da wani hadisi da ya sha wucewa a karatun baya cewa ah, duk wanda Allah yake cewa duk wanda bato na ya shagantar da shi daga tambayata, to lallai zan ba abin da ban ba masu tambayata ba qala ma lam yahsul lahu bidun ilha fa hal yukrahu lahu hadha al-ilha yace irin wannan naci ma'ana za a ce babu kyau wa in kana al-matlubu haddan min hududi ko da abin da yake nema wani abu ne na kansa ma da yace akwai al'amura guda uku anan da ya kamata mu la'akari da su na farko yace ya zama shi an yafna bi matlubi wa hajatihi an muradihi wa ya zama bawa bukatunsa da yake bukata a wajen Allah su ya fi fifitawa akan neman kusanci da Allah don haka yana neman kusancin da Allah ne kamar wani tsani don biyan bukatunsa to ya ce idan ya zama haka ne bawa ya kasance to wannan ya ci karo da yardar Allah domin kawai kamar ya ɗauki neman kusanci da Allah tsani ne na samun wani abu kenan da zaran ya samu wannan abin ya ajiye Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya zama haka ne na cinsa, to wannan shine ya ci karo da yarda Allah a bai kamata mutum ya zama alaƙa shi da Allah kawai saboda wata buƙatar shi bane ta duniya ya kamata ko da buƙata ko ba buƙata mutum ya zama yana da cikakkiyar alaƙa da Allah wannan shi yasa malamai suke kasa addu'a kashi biyu suna raba addu'a ma'ana kiran Allah gida biyu suna cewa akwai du'a'u mas'ala akwai kuma du'a'u ibada akwai addu'a ta roƙon Allah akwai kuma addu'a ta bauta ma Allah kamar yanzu misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa mafificiyar addu'a gaba daya da ba addu'a da ta kaita ita ce addu'a ta ranar arfa sawa'un mutum yana filin arfa ko kuma mai filin arfa ita ce addu'a da ta fi kowace alkhairi sai ya ce wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli mafi alkhairin abin da ni na faɗa na addu'a da ni da annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan aka tambaye mu wannan wannan wannan wannan addu'ar wannan ambatan Allah akwai roƙon Allah a ciki babu inda na matsalan bawa ne babu dan ma'anar kalmar la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah wahada shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi ne wa lahul hamdu kuma dukkanin godiya tashi ce wa huwa ala kulli shay'in qadir to me ka roki Allah babu to amma manzo Allah sallallahu alaihi ce wannan shine mafi alkhair abin da ya faɗa shi da annabawan da suka gabace shi kenan yin hakan ya a ce alakar ka da Allah ta roƙon shi wani abu wannan ita ake kira du'a'u ibada kuma zaka samu mafi yawancin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan in ya idar da sallah me yake fara cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan yana tambayar Allah gafara to amma duka sauran Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram me yake tambaya a wajen Allah yana tabbatar ma da Allah wasu sufofi ne nasa haka nan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu duk ire iren su ne shi yasa yana da kyau bawa ya yawaita irin waɗannan addu'o'in kuma bai hana yayi addu'a kuma ta matsala idan akwai buƙatar haka amma za ka samu annabawan Allah suna yawaita addu'a ta ibada shi yasa ko da ba su tambayi Allah wani abu ba Allah yana iya musu saboda me saboda sun mayar da komai nasu ga Allah maɗaukakin sarki a matsayin bayi ne ga Allah kenan zaɓinsu shi ne abin da Allah ya zaɓan musu shi yasa kuma yawancin addu'a ta tambaya manzala sallallahu alaihi wasallam yana yi ne domin ya karantar da bayi yadda za su roƙi Allah yanzu kamar misali manzala sallallahu alaihi wasallama yana karantar da mu sayyidul istighfar shugaban istighfari gaba ɗaya da ba wanda ya kaisa to amma shi manzala sallallahu alaihi wasallama a haƙƙin sa istighfari Allah ya riga gafarta mishi duk abin ma da zai yi in ma da yayi shi din Allah ya yafe mishi to sai kaga a haƙƙin sa istighfarin nan wani ƙari ne na lada kawai ba wai wani abu yake nema ba da haka ya karantar da al'ummarsa ne sanda yayi yana karantar da mu ne masu zunubai da muka fi bukatan wannan abin fiye da shi wanda bai da komai a kansa haka sai zama karantarwa ne ga al'umma dan Allah ya gafarta mishi duk abin da da haka ka iya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu komai a kansa wai na laifi ko wani abu babu shi saboda me Allah ya shafe mishi gaba daya kenan duk abin da zai yi na irin wannan zai yi ne a madadin yana me yana karantar da al'umma ga yanda za su ko nuna musu to shi yasa yace to na farko shine idan ya zama alakar bawa da Allah shine kawai alaka ce ta ya dauki Allah tsani na samun biyan bukatunsa in bukatun suka biya ya bar kuma bauta ga Allah yace to wannan ya ci karo da yanzu Allah na biyu yake cewa an yaftaha ala qalbihi hala su'ali min ma'rifati Allah wa mahabbati ta iya yiwuwa a yayin da yake roƙon Allah madaukakin sarki din Allah ya buɗe masa wata ƙofa ma'ana ƙofa ta neman ta yarda da shi ta yanda zai ji ma waccan buƙatar gaba ɗaya ya manta da ita ma'ana ya ji daɗin neman kusanci da Allah da ambatan Allah sai ma ya manta da waccan buƙatar da yake so ya roƙi Allah haka nan ƙaunar Allah da ƙasƙantar da kai da Allah da kusanci ga Allah abinda zai mantar da shi waccan buƙatar gaba ɗaya sai ya zama abin da Allah ya buɗe masa ya fi ƙaunuwa a gare shi fiye da buƙatarsa ya ce bi aiku ibu an ya kaduma lahu tilkal hal sai ya ga shi gara ma ya ci gaba da yin wannan aikin wa takunu atharu inda humin hajati sai ya zama ya fifita ta akan ma buƙatarsa wa farahuhu biha a'zamu min farahi ila ujjila lahu wa fatahu zalika kuma zai zan farin cikin shi da wannan abin da zai samu ya fi farin cikin shi inda za a biya masa wata bukata ka ɗauki misalin mutumin da ya azumi a lokacin da ka yi azumi ka ƙare azuminka ma'ana kake shan ruwa kana tunanin wani abu da ka tambayi Allah ko farin cikin wannan azumin cewa ka sha ruwa ya fi maka mutum yana ma burin kawai gobe washe gari ya tashi ya yi sahur ya sake yin azumi don ya ji daɗin wannan bauta ya ce to Allah yana iya buɗe ma bawa wannan ƙofa ya ce to irin wannan in bawa ya sami irin wannan jin daɗin bai cika karo da yarda Allah shi yasa wasu daga cikin bayan Allah wani yake cewa wallahi zan iya samun ina da bukata a wajen Allah innahu la takunu li hajatun ila Allah fa as'aluhu iyyaha yace sai na roƙi Allah wannan bukatar yace kuma na roƙe shi fa yaftahu alayya min munajatihi wa ma'rifatihi والتذلل له والتملق بين يديه ما أحب معه أن يؤخر عني قضاء شو والله يا إن نرو يا الله سي الله buɗe min wasu abubuwa na neman kusanci da shi da ambatansa da kuma kusanta gare shi da zai zama shi ya fi ƙaunuwa a gare ni fiye da waccan buƙatar kuma na fi gwammacewa na ɗaure kan wannan fiye da bukatun da nake nema yanzu misali za a iya cewa ai lokacin azumi in ya zo lokacin biyan bukata ne za ka samu wasu bayan Allah din ana ƙare azumi suna bakin cikin cuɗewan kwanakin azumi saboda irin yanda suka samu halin kansu a ibada ta azumi wanda ya samu cikakkiyar tarbiyya ta ibada a cikin azumi da zaran an ce azumi ya wuce ya juya baya ko baya jin daɗi domin da ranar da aka ce an yi sallah ba sallar tarawih in ya zo masallaci sai ji kamar ya zauna a ci gaba da yin sallar nan to amma ba za a yi ba kaga kenan jin daɗin wannan ibadar ya kore mishi duk wani abu da yake tunani za a bashi za ga sai ka ga ya zama kaman wani wanda yake miski ma'ana ya zama cikin wani hali na kunci ko da ranar sallah ne saboda mai zuciyar shi ta riga tara ta yau akan wannan ibadar ma'ana za a tashi ana zuwa za a yi tarawih to ya zo ranar idi sai ya dauka cewa za a ci gaba da wannan sai ya zama babu to kaga zai dinga jin wani abu da ya rasa a cikin wato rayuwarsa to haka ya kamata mu samu irin wannan tarbiyya yace to irin wannan bai ci karo da yarda Allah ba ya zo cikin wani asar duk da yake wannan asar din kaman ila ma'anar shi na iya zama haka amma dai malam bai kawo inda aka fitar da shi ba kaman hadisi a ce cewa bawa yana iya roƙon Allah madaukakin sarki bukata sai Allah ya ce ma mala'ikunsa ku biya bukatar bawa na amma ku jinkirta ta ya da kyau a fahimci wannan ku biya mishi bukatar amma ku jinkirta ma'ana za a biya bukatar amma ba yanzu za ka ganta ba domin Allah zai dinga cewa domin ni ina so in dinga sauraron abin da zai dinga faɗa na roƙona shi yasa za a biya masa bukatar amma a jinkirta ta bukatar ta samu biya amma kuma bai zo lokacin ba saboda mai Allah maɗaukakin sarki yana yana son yadda wannan ba yake kusanta da shi shi ba zai dinga ganin kamar ba biya bukatar ba gida kamar misali mutumin da za a je a ce an yi afrobin a biya mishi kwangilarsa ne shina can yana ta fama yana kai kawo a'a ya ake ciki bai san cewa abin bai riga ya zo ba ne, amma an yi riga an yi afrobin an yi sanin komai da komai ta iya yiwuwa wani ya fi so ya dinga ganin ya je ko a'a ya zo ya ce ai a za a yi bai san cewa an yi ba yana ganin cewa kila in ya gaya masa farin cikin shi ya zama kila ya ragu fiye da in an ce ya ci gaba da bibiyan abu wani kuma yake cewa zai roƙi Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce ma mala'ikunsa ku biya masa bukatar sa a take domin na gaji da shi. Waga wannan ba abin so bane a ce har Allah madaukakin sarki ya kosa da bawa ta iya yiwa abin da yake roƙo Allah madaukakin sarki akwai wani abu wanda yake ba alkhairi bane a gare shi Allah bai san shi da wannan yace ya zo cikin Tirmidhi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yuhibbu an yus'ala Allah yana kaunar a dinga tambayarsa wa afdalul ibada yana daga cikin mafificin ibada shine mutum ya dinga jiran wato asalin waraka da yayewa daga Allah shi kanshi wannan da kake jira din wani nau'i ne na ibada mana ka zauna kana jiran Allah ya yaye ma shi kanshi wannan zama da zaka yi wani nau'i ne na ibada kamar yanda idan mutum da zai yi ibada kamar sallar azhar misali ko yanzu da muka yi magariba muna jiran ayi sallar isha to mutum a cikin ibada yake matukar bai tashi ba ko bai wani barna inda yake ba mala'iku za su yi ta mishi addu'o'i har sai su lokacin da ya tashi to kamar misalin haka ne haka ne ya cikin hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrahu an yastajiba Allahu lahu inda shada'i ce ga wata mafita duk wanda yake aunar Allah madaukakin sarki ya dinga amsa masa kiransa a lokacin da yake cikin kunci ya ce to abin da zai yi shi shine falyukfir min addu'a firwaha lokacin da yake cikin walwala ya yawaita addu'a kaga wannan shine opposite din mu a yanzu in ka gama yana yawa addu'a yana cikin damuwa da zaran ya shiga cikin walwala sai ya manta to wannan baya kawo yayewa shi yasa kissar annabi Yunus akwai abin mamaki a ciki yanda ya zo a cikin kisoshin da malaman tafsiri suke kawowa cewa lokacin da Allah ya jarabe shi ya fada cikin wannan ruwan wani kifi ya haɗiye shi abin da ya yi ta nanatawa shi ne la ilaha an ta subhanaka inni kuntu mina zalimi haka ba cewa ke Allah ka fitar da ni a cikin wannan bai wannan tasbih ne yana wani tasbihi ne ga Allah wasu malaman tafsiri suna cewa mala'iku sun ji wannan kiran nashi har suke ce ma Allah madaukakin sarki kuma Alhanu ya fi su sani cewa fa ga wani bawanka mun saba jin tasbihinsa amma yanzu muna jin shi ba inda yake ya saba yi ba kaga ya nuna cewa dama halin shi ne tun kafin ya shiga wannan damuwar yana yi shi yasa Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihin kana da bai kasance yana cikin masu ambatan Allah ba to da ya dawwama a cikin wannan wajen har ranar da za a tashe shi kenan kana ya kasance yankin kafin ya shiga cikin wannan halin kana minal musabbihin yana mai yawaita tasbihi ga Allah to kuma yazo ya fada wannan halin yayi tasbihi da Allah din sai Allah ya yaye mishi kalma ɗaya ta faɗa banda wannan kalmar kamar yadda Allah ya nuna mana bai faɗi wani abu ba shine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah yace fastajabna lahu fastajabna lahu muka amsa masa shi yasa shi wannan malam ibn al-qayyim a wani littafin sa yake cewa babu wani wanda zai roki Allah madaukakin sarki wanda ya shiga cikin kunci da damuwa da irin addu'ar annabi Yunus face sai Allah ya yi masa saboda me saboda Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin haka duk wani mumini in ya shiga irin wannan yanayi ko makamancinsa ya yi roƙi Allah da irin wannan addu'ar ta annabi Yunus to Allah ya ce ka zalika nunjin mu'minin haka muke tserar da muminai kina alkawari ne na Allah shi yasa malam a wannan ya ce to duk wanda ya roƙi Allah da addu'ar annabi Yunus sai Allah ya yi mishi matuƙar yana cikin kunci akwai kunci da damuwa da ya wuce na annabi Yunus yana duniya kamar baya duniya yanzu a ce ka fada a cikin teku kuma baka mutu ba ya kake ganin rayuwar mutum akwai azaba akwai wahala to a tekun kuma wani dabba ya zo ya haɗiye shi gashi a cikin dabba kuma yana raye bai mutu ba shi yasa ko san da Allah madaukakin sarki ya fito da shi yasa wannan dabbar ta amayar da shi kifi ne ko menene ya fito a cikin wani hali na rauni domin ya riga ya wahala ya galabaita sai Allah madaukakin sarki cikin ni'imarsa da kuma eh, ƙaunarsa da kuma tausayinsa ga bawansa sai Allah ya tsiran mushi da wani ganye wanda wannan ganyen shi ya bashi wata mafaka ya ƙarfafa mishi jikinsa ya zama ya samu sauƙi kuma kuma ya koma cikin mutanensa a cikin lafiya da ƙoshin lafiya Allah ya ce wa an alaihi shajaratan min yaqti fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin ya je koma cikinsu kuma ya rayuwa a cikinsu to kaga ya shiga cikin wani irin yanayi mai wahala kuma a haka in wani ne za a ce yanzu dan mutumin da ya fada teku ai ya gama yawo ya halaka amma inda zai zai samu halin da zai roƙi Allah irin addu'ar da Annabi Yunus ya roƙa Allah zai yi shi wani alƙawari ne na Allah da bayinsa kala sai ya sake cewa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an rawaito hadisi daga gare shi daga Anas radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace liyas'ala rabb ahadukum rabbahu hajatahu lallai ɗayanku ku ya roki Allah bukatarsa yace hatta yas'alahu al-milha kai ko gishiri ne ka rasa roki Allah ya baka kaga dai karshe kenan yanzu a cikin kayan da ake da su kaya na bukatar dan adam me ya fi arha gishiri bai kai magi bai kai magi tsada ba kuma amfanin gishiri a miya yafi yafi na magi amma kuma tsadar magi ta fi ta gishiri yawan da za a ce akwai magi a miya ba gishiri wani ba zai iya ci abincin ba amma akwai gishiri a miya ba magi ba a za a ci a wuce to kaga dai gishiri ana nufin abin da ya fi komai kila karanci da wadata da samuwa inda za ka rasa shi Ya ce ka roƙi Allah wani yana nuna mutum zai roƙi Allah maɗaukakin sarki ba tare da ganin girman abu ko ƙarancinsa ba ko menene ka roƙi Allah maɗaukakin sarki Ya ce, wa hatta yas'alahu shis'a na'lihi idan qata kai ko da igiyar hancin takalmin mutum zai katse ne roƙi Allah ya gyara masa wani yana nuna cewa kamar mali yana so ya karfafa cewa naci dan wannan naciya ne da roƙon Allah madaukakin sarki komai da komai yana nuna ba laifi bane ba laifi bane in dai har ka roƙi Allah madaukakin sarki igiyar takalmi da ta tsinke to wannan yana nuna cewa babu laifi a roƙi Allah madaukakin sarki da kuma yawan naciya haka ne ya sake rawaitowa daga hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masu ilallahu shai'an, shay'an ahabba ilayhi min an yus'al al-afiya babu wani abu da aka roƙi Allah maɗaukakin sarki fiye da abin da yake wato asalin mutum ya samu sauki da lafiya a al'amuransa in an ce al'afiya yana zuwa da ma'anar sauki ma'ana ba sauki na rashin lafiya ba sauki na cikin kowane irin al'amari shine afiya to yana daga cikin abin da Allah ya fi ƙauna a gare shi a roƙe sa shine al'afiya don wata rana Abdullahi dan Masudi ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai me ya kamata na roƙi Allah ne yace sanin lahal afiya yace ka roƙi Allah ya maka sauki ya zauna wani lokaci can kamar dai zuciyar shi bata abin da ya sake zuwa yace wai me zan roƙi Allah me kamata ya roƙi Allah yace sanin lahal afiya ya sake nana har so uku ya sake tambaye ya yace sanin lahal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah roƙi Allah ya biya da sauki duniya da lahira duk wanda ya samu sauƙi a duniya da lahira wannan ya riga ya gama samun komai mana mutum ya samu sauƙi a duniya duk al'amuran ke zama ya zo cikin sauki akwai abin da ya fi wannan ba abin da ya wuce wannan ka samu sauƙi cikin al'amuran ka tashi kana cikin sauki mana kana da lafiya kana da inda zaka kwanta kana da abin da zaka ci kana da abin da zaka yi wannan sauki ne ai akwai abin da ya fi wannan babu abin da yafi wannan shi yasa yace mishi sallallahu alafiyata fid dunya wal akhirah shi yasa yana daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita yin su Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allah ka ban sauki cikin addini na da iyalina da dukiyata da duniyata duk wanda ya samu sauki a wannan ya riga ya samu kwanciyar hankali a ce yau addinin mutum ba sauki a cikinsa akwai damu ko dukiyarsa ya zama ba sauki a cikinta ko al'amuran rayuwarsa ko iyalinsa a ce ba sauki ai wannan damuwa ce shi yasa addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum yana kallon su to zai gane cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi sanin Allah da bayinsa mafi kusanci da Allah da bayinsa yasa da yawa ake kwadaitar da mu musamman magabata na kwarai duk wata addu'a da za a baka bata kai addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi ba wani ya buzo ka zo ka ce mishi a'a ka je ka yi kaza ka yi kaza so kaza a'a ka hada kaza da kaza ko sai ka gama hada wannan abubuwan wanda ya ce rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana bukatar shi ta biya taka bata zo ba domin shi ya roƙi duk abin da ka roƙa da wanda baka roƙa ba ya riga ya shigar a ciki kaga dai za a ganta karama ce amma ta kunshi duk wani abu da kake nema don haka yake cewa wa inna du'a kuma ita addu'a la yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil ita addu'a tana amfani cikin abin da ya samu mutum da ma abin da bai zo ba in zai zo ai ana roƙon Allah madaukakin sarki tun kafin zuwan abu a nemi kariyar Allah a nemi tsarin Allah da wani abu kafin zuwarsa uwar uwar Maryam ta nemi tsari ma Maryam da zuriyarta gaba daya tace wa inni uibu habika wa zuriyata ai zuriyar ba su zo ba amma take cewa tana neman mata tsarin Allah da ita da zuriyarta kuma wannan abin da ta nema na tsari din ya je kan zuriyarta wanda tun kafin su zo aka nemi tsarin kuma Allah ya amsa ya ba da tsarin kenan addu'a tana amfani ko a ya zo ko kuma bai zo ba shi yasa ba a so mutum ya yanke addu'a sawa'un kana cikin yalwa din kana wadata ci gaba da addu'a domin baka san me zai biyo bayan wadatan nan ba kana da lafiya baka san me zai biyo bayan lafiyar nan ba saboda haka addu'a ana so ne mutum kullun ya dinga yin ta ko da bukata ko babu bukata ka zamanto kana cikin addu'a shine Allah yake cewa ah, wad'uhu khawfan wa tama ku roki Allah madaukakin sarki ko cikin tsoro ko cikin nema kowane hali kake ka zama kana mai kiran Allah madaukakin sarki yace fa alaikum ibadallahi biddu'a ya ku bayin Allah ina muku wato kira wato ku yi riko da addu'a kuma addu'a ibada yana daga cikin manya-manyan ibadu Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ne ya ce mu kira shi mu roƙe shi zai amsa mana innal ladina yastakbiruna an ibadati bi ma'ana addu'a wanda suke girman kai daga bauta min inji Allah sayadkhuluna jahannama dakhilin za su shiga wutar jahannama suna abin kaskantarwa Allah ya tsare mu saboda haka dole mutum ya yawaita addu'o'i addu'an nan sawabun du'a'u ibada ne ko du'a'u mas'ala kuma musamman du'a'u ibada da yawa zaka ga wasu suna sakaci da ita wani da an yi sallama ya zauna sai ga kama ana mishi allura yana Allah Allah kuma in ya fita ba abin da zai wani wani ya fita kawai zai je ya samu hira ne sake zauna ya daura akai yan mintuman da zai zauna ya yi tasbihi guda talatin da uku wanda alkhairi ne na duniya da lahira yana ganin kamar sun mishi yawa saboda haka lallai dole ne mu dinga kiyayewa kan irin waɗannan abubuwa din yace wa idza kana hadha mahabbatu rabbi ta'ala li du'a kamar yana faɗa mali yana so ya nuna cewa naci a cikin addu'a ba laifi ba idan haka Allah madaukakin sarki ke kaunar masu addu'a da kuma yin addu'a yace ashe wannan baicin karo da naci a cikin addu'a mataki na uku yace an yanqati a qama fil khalqi ko min al ya zama mutum ya ɗebe ƙaunarsa daga bayin Allah ya zama baka da wata bukata wajen mutane wannan shine cikan yarda da Allah wa ya ta'allaqu bi rabbi ya ratayu da mahaliccinsa fi talabi hajatihi cikin biyan bukatunsa wa qad afradahu bi talabi kuma ya kadaita shi da nema wala yalwi alama wala azalika duk wani abu kuma bayan wannan baya kallonsa yace fa hadha qad tansha alahu almaslahatu min nafsi talab wannan shi kanshi abin da yake nema yana iya samun wani amfani wa ifradu rabbi bil qasdi kuma ya ta Allah da nufinsa wal farqu bainahu wa labi alladhi qablahu anna dhalika qad kutiha alayhi bima huwa ahabbu ilayhi min hajati cewa na farkon an bude masa abin da yafi bukatarsa dan haka koda a ce bukatar ta zo ko bata zo ba wannan bai dame shi ba domin ya samu abin da yake so shine ya samu jin dadin ambatan Allah madaukakin sarki bayan abin da aka bude masa wa billahi tawfiq sai ma da yace fasali na gaba a mataki na uku arriba bi ridan la fala yara al-abdu li nafsihi saqatan wala riban فيبعثه على wa التحكم وعصم wa وإسقاط التمييز ولو أدخل النار cewa yarda da yarda Allah da haka bawa bai ganin fushi ko kuma yarda da wani abu a karan kansa mana yana yarda ne da duk abin da Allah ya zaba masa bai fushi da duk abin da Allah ya sa shi a ciki don haka wannan din zai sa shi ya zama baya baya baya zaben wani abu kuma zai kashe mishi zaɓi sannan kuma koda a ce za a jefa shi a cikin wuta ma'ana yana ganin wannan din ya fi mishi sauki haka Allah ya zaben masa misali annabi ibrahim alayhi salam ai a wuta aka jefa shi mana inda a ce akwai wata hanya da mutum zai hana kanshi a ce yanzu an kama mutum yana gani aka kunna wuta za a jefa shi da cikinta inda akwai duk wani abu da zai zai kokarin ya hana kanshi fadawa amma annabi ibrahim radiya ya san wutar za a jefa shi amma ya ce tunda Allah ne ya zaban mishi za a mishi wannan hukuncin ya mayar da al'amuransa zuwa ga Allah kuma da ya mai da shi zuwa ga Allah mai faru da shi sai ya samu sauki lokacin da suka kunna wuta za su jefa annabi Ibrahim annabi Ibrahim yake cewa hasbi Allah wa ni'mal wakil da ya faɗi wannan kalmar Allah ya ce kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim fa aradu bihi kaidan faja'alnahum al akhsari su sun yi nufin makirci da shi dan su jefa shi a wutan nan shi kuma tunda ya mayar da al'amarin shi gaba ɗaya zuwa ga Allah Allah ya ce sai suka zama su ne suka kaskanta sai ya zama wutar bata cutar da shi ba saboda me saboda ya yarda da zaɓin Allah haka duk wanda ya yarda da zaɓin Allah ko da za a mishi wani abu wannan abun ba zai ba zai zama cuta a gare shi ba ba zai zama cuta a gare shi ba Allah ya ce qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minin ashabul ukhdud mutanen da aka tona rami aka kunna wuta aka zo da su ɗaya bayan ɗaya ana jefa su suna shiga cikin wutar da karan kansu saboda abin da Allah ya zaba musu kenan suna shiga cikin wutar amma ba sa jin kunar da take musu ba sa jin kunar da take musu shi yasa wata mace daga cikin su kamar yadda yazo cikin hadisi daga cikin yaran da suka yi magana tun suna zanin jego shine akwai wannan yaron na ashabul ukhdud mahaifiyar shi ta zo har ta yi yunkuri za ta fada wutar sai ta ja da baya sai ya ce mata ya ke mahaifiyata ki shiga wannan wutar ba zafi ba sai ta auka ciki da ɗan nata ma'ana sun yarda da hukuncin Allah yarda da hukuncin Allah shi ko da za a kona su a wuta din sun san cewa wannan ba komai bane shi yasa kamar shahidi ne wanda zai bada rayuwarsa ga Allah madaukakin sarki za a kashe shi din amma wannan tunda yarda ne da Allah wannan ba zai ji wani abu ba shi ne zo cikin hadisi cewa wanda zai yi shahada fitar ran shi iyaka irin zafin da zai ji shine kamar yanda mutum zai taka kaya in ka taka kaya ya zafin ta yake zuwa an jima ka dan ka manta cewa ka taka kaya ai zafin na lokaci ɗaya ne ce to haka zafin da yake ji na fitar rai yake amma wani zai ga misali in ya je jihadin nan aka ko sare shi ko aka cire mushi wuya kafin yana ta wahala bai wuce kamar yadda mutum zai taka kaya ya ji zafin ta ba haka ran zai fita to kaga yarda ne da Allah madaukakin sarki ko da a ce cuta ne amma shi ba zai samu wannan wahalar ba malam yace abin da yasa wannan matsayin ya zama yafi wanda ya gabace shi na darajoji saboda daraja ce da annaha darajatu sahibul jam'i mutum ne wanda ya tattara komai nasa zuwa ga Allah ya mayar da komai nasa zuwa ga Allah madaukakin sarki alfani bi rabbihi an nafsihi wa amma minha kuma duk wani abin da zuciyar shi take so ya riga ya sadaukar da shi ya mika shi zuwa ga abin da Allah yake so akwai abin da mutum ya fi so fiye da rayuwarsa me yasa yanzu mutum in ya zo gida zai kulle kofar gidansa da kofar ɗakinsa da komai da komai bai san wani motsi saboda kare ransa ne a inda za a shigo cikin gidan a ƙetaro ta katanga a zo a same shi a ce ya ba da kudinsa ko a kashe shi wanne zai bayar zai ce ku kashe shi me zai ce a bayar zai bayar da abin da baya su abin da ya fi so shine ransa ba zai bada ransa ba ce wallahi da ku kashe ga duk abin da za ku dauka ku dauka kaga kenan ya nuna cewa ya fi ransa akan ya fi san ransa akan wannan to amma za ka samu mutum da san ransa haka zai kai shi zuwa ga inda ran za ta tafi haka wannan ba komai bane illa ma'ana sadaukar da wannan abin saboda abin da Allah ke so shi Allah ya ce inna Allaha ishtara min mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna sai suke bada rayuwarsu domin abin da za su samu a wajen Allah shahidu, li billahi bil ashiya'i fi wuqu'iha ala muktaba mashi'atihi an shahidi li bahu huwa zaka duk wani abu da yake hararowa shine ya hararo yardan Allah ne ko da a ce ga abin da shi yake so ashe yasa zai cira abin da yake yake kauna misali in na dukiya ne ya bayar saboda yana hangen abin da zai samu a wajen Allah wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtiga wajhi rabbih al'a'la wala sawfa yarda yasa abubakar dan yana cire kudin shi yana yanta bayi bai kallon irin bayin da yake yanta su har ana zargin shi ana cewa maimakon ya sayi bayi masu lafiya masu karfi yana siyan masu rauni yace shi ya san abin da yake siya a cikin su ai ana ganin bilal mai rauni ne ba yi da ƙarfi ba iya komai amma da abubakar ya siye shi lokacin da aka zo kiran sallah ya fara kiran sallah har yanzu an manta da shi to ashe abubakar ya san me ya siya a cikin bilal da haka ba wai gangan cikin yake kallo ba a'a zuciyar da imanin da bawan yayi amma abin da yake da shi na dukiya haka ya cire ya siya da haka zaka iya siyan wani abu wanda kake ganin ba komai bane da dukiyarka amma wajen Allah madaukakin sarki wani abu yanzu kama alal misali eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya gina ma Allah madaukakin sarki masallaci wanda yake daidai da shekar tsuntsu ka san dai shekar tsuntsu ai ba yadda za a yi sallah a ciki me abin nufi a cikin wannan kwadaitarwa ne ma'ana inda za a zo da eh, ma'ana wani project na wani masallaci da ake so a gina ana nufin ko naira ɗaya ka bayar ai wani portion ka siya a ciki to banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mishi gida a aljanna gwargwadon abin da ya siya kenan kana da wani portion a cikin aljanna daidai da abin kaga wani zai zai raina naira ɗayan da zai bayar amma a wajen Allah ba ta rainu ba to ma waje Allah madaukakin sarki wannan portion din yana da matsayi za a gina ma gida da shi a cikin aljanna kenan kada mutane su dinga sakaci su dinga ganin sai masu kuɗi ne za su musu abu wannan wata tarbiya ce da aka ginu da akan ta a ƙasar nan ko da abu ne na neman tallafi ko tallafa ma masu rauni sai a ce a ji wajen alajuwa ne a wannan kuskure ne a alajuwa ne shi kadai ne ake gani yana son aljanna a sai a zo a kamar yadda aka yi misalin gina masallaci din nan daidai da shekar tsuntsu kai kawo naka kadan wannan ya shi ma alhaji ya kawo nashi to haka sai kaga an tattara an tattara da shi sai a iya tallafin kowa da kowa to amma kullum ana cewa alhaji alhaji dole zai gaji a wata rana zai gaza ya ce a shi fa gaskiya gaji da wannan aiki ko kuma zai in wani ne kuma ba zai gaji ba amma zai dinga ganin a kullun shine mai yi kowa bai iya yi to mu ɗauka cewa nauyi ne na kowa da kowa da karami da wanda yake da karamin hali da wanda yake da babban hali duk su hada a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a tafi jihadi jihadi ba za a tafi har zuwa Tabuka tafiya wajen kilomita dubu da wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kawo gudunmawa sai wanda daga cikin sahabbai ya kawo dabino cikin hannunsa dabino cikin hannu zai kai nawa Ila karkare kwaya bakwai sai ya bayar sai wasu munafukai suna koma suna cewa dabino kwaya me zai a wannan tafiya kamar mutum ne yazo yana neman guzuri daga nan zai tafi Sokoto yazo yana neman taimako misali a masallacin nan sai aka hada naira naira aka bashi naira goma ce naira goma me za ta yi a za ta yi wani abu kai abin da ka bayar din nan komai karancin sa mai girma ne za ka duba girman sa to yake cewa to wannan shine ma'ana duk wani abu da yake naka ne kana sadaukar da shi domin kana hararan abin da ke wajen Allah madaukakin sarki don haka fa yashhadu ar riba lillahi wa minhu haqiqatan da haka duk wani abu na yarda Allah yake hangowa wa yara nafsahu faniyan sai ya dinga ganin karan kansa shi din ba komai bane duk bukatunka sai ka fifita bukatun Allah akan bukatunka na kanka wannan shine abin da mutanen Madina suka yi suka samu daukakar Allah Allah ya ce wa yuqiruna ala anfusihim walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu duk abin da suka bayar ba sa jin wani kyashi a zuciyarsu ba sa jin kyashi kuma wannan Allah madaukakin sarki ya ya fifita su da wannan kuma Allah ya ɗora musu da wannan halin har izuwa yau din nan duk da yake ni ban ji wasu kasashe ba amma a madina ne kawai na ga cewa ana wani abu da ban ga ana yi a iyaka wajen da naje je ba abinci da ake ba masu shawarwa suna yin abinci na sahur ma wanda ake na sahur idan aka kawo abincin sahur ana fara ba da shi tun dare ya fara tsakiya haka ma'ana lokacin sahur ya kusa kamar daga uku da rabi in a ce misali za a za a kira sallah zuwa karfe biyar tun daga uku da rabi za a shimfida wasu abinci a wani wadata in kana zuwa ka ci abincin naka ka tashi ka yi sabon kana tashi in kuka gama ce za a kwashe za a sake zuba wasu saboda wasu wanda za su zo don wani kidan ya zo ya gara gowan ne ya kida ya ji ba zai ci ba kuna gama za a kwashe a zuba na wasu ni dai ban ga inda ake wannan ba mu muna kokarin ciyarwar na buɗe baki to mu sani cewa yanzu azumi na zuwa akwai wanda bai da abin da zai saurin da shi wallahi da zaka samu masallaci na unguwarku ka bude abin da za a dinga yin sahur da shi sai ka samu masu zuwa su ci kuma alkhairi zaka kada mu koma gaba daya mu bar ɗaya gaba wannan gabar kaɗai kila da wani zai koma ya hararo ta Allah kaɗai ya sa alkhairin da zai samu ka fito kila masallaci ne wasu kila za su fito su nemi wannan abu wani kila bai da abin da zai sahur kuma azumin zai in kuma bai samu din ba a haka zai dore da cikin azumin. to kamar yadda ake buɗe kofar shan ruwa a buɗe ta ciyar da wanda za su yi sahur kar ka zauna cikin gida kai ka take ka yi sahur ka goshi za ka ji ka yi azumi ba gajiya to wani yana nan kuma ya yi da gajiya to ka kwatanta in kai ne a matsayinsa ya kake ji to shine sai ka buƙatar ka ka duba neman yarda Allah sai ka ɗauke ta ba kuma ka bayar da ita ga Allah To wannan shine abin da Malam yake nufi akan wannan daraja ta yarda da Allah da kuma fifita abin da Allah yake yarda da shi fiye da abin da kai kake so ya ce fa huwa amilun ala taghayyubi an wujudihi wa amma min. dan haka shi gaba ɗaya ya narke ganin yarda Allah yake baya ganin abin da shi yake so wannan kuma shine hakikanin abin da su ƴan hakika suka kasa gane wannan ƴan hakika masu sako saboda jahilai ne su sun kasa gane irin wannan hakikar su sai suna yin bayanin ta akan cewa ai abin nufi ka ɗauka cewa Allah shi ne, kai kai ne Allah ba aka ake nufi ba ana nufin duk wani abin da yake na neman ka ne ka ajiye shi domin ka samu abin da yake na yarda Allah inda sun fahimce shi ta haka ba ba za su auka cikin wannan fatar ba amma mutum yanzu ya cewa ne Allah Allah ne shi wannan barna ce wannan halaka ne wannan kafirci a'a abin nufi abin da kake so din kana son shi a zuciyarka to ka sadaukar da shi dan neman yarda Allah abin nufi kenan wannan shine ma'anar an ce mutum ya yi fana'i ya narke ma'ana ya narkar da bukatunsa a cikin bukatun Allah bukatar ka ka dauke ka ba bukata bace ka mayar da ita akan bukatun wasu dan ka sami yarda Allah abin nufi da narkewa ke amma su sai suna daukar narkewa shine karka yi sallah karka yi azumi domin ba wanda za ka ma sallah in ma ka yi sallah ba kowa kama ba kanka kama da kai da Allah kun zama ɗaya su abin da suka ɗauka narkewa ke kawai wannan barna ce saboda jahiltarsu da wannan al'amari sai suka auka cikin wannan rami na fata Allah ya dawo da su idan masu shari'a mu kuma Allah ya ƙara kiyaye sai ma yake cewa mu rami. إلى الأدم المحض وقد تلاشى وجوده ونفسه وصفاتها في وجود مولاه الملك الحق وصفاته وأفعاله haka duk wani tunaninka ya koma kana tunani ne akan girman Allah akan siffofin Allah akan yarda Allah akan duk abin zai gadar ma da yarda Allah shi kake tunani ba wai abin da zai zama ma na biyan bukatar ka ba wa gaba bi sifati rabbih an sifati dan haka duk siffofin Allah maɗaukacin sarki su yake kallo ba nasa ba wa bi af'ali an af'ali ganin ayyukan Allah yake ba aikin sa ba fatalasha wujuduhu fi wujud ah, wujuduhu wa sifatihi wa af'alihi fi jambi wujudi rabbihi wa sifatihi bi aisu sara kal adamil ma dan haka in ka kalli dan adam wanda yake neman yarda Allah sai kaga kaman cewa shi bai da komai na bukata domin duk abin da yake da shi na bukata ya saryar da shi dan neman yarda Allah ya sa shi a bukatun wasu kuma wanda ya hau wannan daraja a farkon hawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba manzo Allah sallallahu alaihi yana da bukata abinci a gidan shi ko yana da bukatan ya kwanta yayi bacci ya huta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake mutuwa dan bukatar mutane kaga ya san yadda bukatunsa na kansa ya sa su a cikin bukatun mutane saboda me saboda samun yarda Allah in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani shugaba wanda baiwa a ce baiwa ta kama hannunsa ya dinga binta a baya a baya har sai ta ji tana da damuwarta ya ga bukatar ta ya biya mata haka aka siffanta manzo da sallallahu alaihi wasallam wallahi baiwa a Madina za ta kama hannun shi yana binta a baya shine fa shugaba amma zai yi ta binta ta shiga da shi wannan sakon har sai ya ji ya ga meye damuwarta ta faɗa kuma ya biya mata bukatar ta ya dawo ka ga mun shugaban da talakan shi yake da bukata zai masa haka babu wannan shugaban shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya taka wannan matsayi an gane ko bukatar shi ta fita ma'ana ya mayar da bukatar shi ba tashi bace saboda bukatun mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai bada lokacin sa ko da mutane suna da lokacin su zai san yadda lokacin shi saboda mutane wata rana a Madina wani abu ya daga ma mutane hankali kamar yanzu lokacin kwanaki da ake jin damuwa din nan ta a ce an ji tashin bom ko wani abu idan aka ji tashin bom mai ake kowa kulle kofar shi yake da gidansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda aka ji tashin wani abu a cikin Madina wani abu wanda yake mai girma ya tashi ya daga ma mutane hankali an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da mutane suka fito kowa ya zo a razane sun fuskanci inda wannan damuwar take sai aka gaishe ya fito daga wajen kaga kenan ya nuna cewa shi yana jin wannan abin shi ya fara tunkara abin dan ya tsare mutane ji menene kuma wani abin mamaki lokacin da suka ga ya dawo din akan doki suka ga ya dawo dokin ba sirdi ba linzami akai ka gaya min wani irin jarumi ne zai hau doki ba sirdi ba linzami wani irin mahayi ne zai iya hawa doki ba sirdi ba linzami kuma ya zo a kansa yana zuwa da ya ga mutane sun yi cincirin da ya ce ku koma ba komai a kanku ba wani abu ba tashin hankali ba ne to kaga yana da bukatar ya kwanta ya bacci yanzu wani shugaba ne sai dai a tura <laughs> 'yan sanda da da zuwa yan abin nan su je su su bincika ne ne yake faruwa ba zai je wajen ba sai abin ya gama faruwa wanda damuwar ta same shi ta riga ta same shi tunda shi yana da masu kare shi shi yanzu bukatar shi shine mutane su samu aminci yace kowa ya koma babu komai babu komai to kaga yana da bukata amma sai ya gabatar da bukatar mutane akan bukatarsa shi yasa sai ya zama shine gaba da kowa akan irin waɗannan al'amura na samun yarda Allah yace wa fi hadal maqam a irin wannan matsayi ne la yara li nafsihi ridan wala sukta sai kaga bawa shi koda wani abu na fushi ko na yarda baya ba kan shi zaki duk abin da Allah ya yarda masa ya yarda da shi duk abin da Allah madaukakin sarki ya zaban mishi ko na rashin dadi ne sai kaga ya gode ma Allah akan wannan bai fushi da wannan halin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da ya kwanta a shimfiɗa Umar radiyallahu anhu ya shigo gidan ya samu ya dan kwanta da ya tashi sai ga kaman shata na shimfiɗa a bayansa Umar radiyallahu anhu ya kasa ya kasa hakuri ya kasa jurewa har sai da ya zubar da hawaye ya ce haba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne annabin Allah kai ne Allah ya aiko da sako na gaskiya amma kana cikin wannan halin ga waɗancan kafiran suna cikin ni'ima da da gwal da wani waye da sauransu me ya masa yake cewa ya umar baka san cewa wannan nasu bane a duniya namu a lahira ba inda yana son fiye da wannan abin zai samu abin da yafi wannan zai samu amma baya bukatan wani. ce ya fifita ya kwanta a cikin wannan to kaga haka a wannan halin da yake ciki shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi godiya ga Allah fiye da a ce da halin shi shine waɗancan sarakuna shi yasa wannan halin da yake ciki da ya samu kanshi a ciki da godiyar Allah din su sai ba su samu abin da ya samu na ɗaukaka ba shi yasa daulolinsu sai suka fada akan wanda ya shi kwanta a irin wannan shimfiɗar sai ya zama mai kwanciya a wannan shimfiɗar daularsa ta mamaye daular masu kwanciya a cikin ni'imomi da haka ba kwanciya a cikin ni'ima shine daukaka ba da haka mutum zai iya kasancewa cikin wani hali amma ya gode ma Allah a halin da yake ta yi kila shimfiɗar da kake kwanciya kai wani bai da wannan shimfiɗar don haka fa yujibu lahu hadha fana tarku tahakkumi ala Allah bi amrin min al-umur don haka bai bai wa Allah cewa a'a kamun kaza ba kuma bai yi fushi da halin da yake ciki ba wa tarku taqayyur alai fatashabu maddatu tahakkumi wa tafna wa tanhasimu maddatu al-ikhtiyari wa tatalasha yace to a yayin nan yasqutu tamyizul abdi wa talasha, zabun bawa sai ya zama bayi da wani zafi. da haka ya baiwa Allah zabin sa gaba ɗaya? wannan shine abin da Malam yake nufi amma ba wai ana nufin mutum ya narke baya ganin kowa sai Allah don haka shi ma Allah bane wannan jan hankali ne sosai akan irin waɗannan musamman a waɗannan 'yan zamanin nuka ɗin abin nasu ya fara fitowa fili yana wuce iyaka ina jin a can kamar shekara ɗaya da rabi zuwa biyu wani ya yi a kan ko wanda ya yi waƙar cewa ai Allah kaza kaza kaza da sauransu kwana kwanan nan gobe wuce sati uku ba wata waƙar ta sake fitowa cewa wai wani daga cikin mutane wai ya ba Allah aron mulki akwai abin da ya fi wannan kafirci so suna ganin cewa wannan din ya kai wani matsayi da shi da Allah sun zama ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya cewa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabil li ibadati hal ta'lamu lahu samia shin akwai wani wanda yake daidai da Allah wallahi babu ba wani wanda yake daidai da Allah duk girmansa duk matsayinsa bai daidai da Allah Allah ya ce afa man yakhluqu kaman la yakhluq da wanda ya halitta da wanda aka halice shi mutum nan aiwon shi akai kuma mace ce ta haife shi wanda ta haife shi aiwon ta akai ina yake sanda aka haife shi kuma ya mutu ina yake kuma Allah yana nan ta ya za su zama daya ta ya za a ce wai zai ba wannan abubuwa duk rashin fahimta da irin wannan abin shi yake kai su ga wannan halaka kuma ana ganin su ba a ce musu komai wani yanzu a hakan ya yaka za a ce yayi abu mai girma ba a fito an kwabe su ba ba a hana su ba saboda haka lallai abu ne wanda yake yana da hatsari kuma asalin irin wannan tafiyar dama an gine ta ne akan irin wannan abubuwa abin yana manifesting ne idan tafiya ta yi nisa musamman a lokacin da waɗanda suke jahilai su abin yake a dunkule a wajen su daman ba su gane ba su suke fito ai shi wanda ya sani wanda yake mai sanin bai fitowa ya faɗa saboda ya san hatsarin faɗan wannan abu dan shi yana da sani amma ya take sanin ba zai faɗi wannan abu ba to amma wanda yake jahili daman bai sani ba zai fito ya fasa abin kuma abin da yake koya a cikin littattafai da yawa kenan na irin littattafan wasu daga cikin wannan bangarori kuma sai ka shiga cikin littattafan zaka gane haka mutum ya ce ana huwa ce ni shi ne wannan barna ce da halaka da haka muna roƙon Allah matsaukakin sarki ya tsare mana imanin kalma guda ɗaya mutum zai faɗe ta bai ba ta wani kula ba wallahi za ta kai shi zuwa ga mafi ƙasƙancin matsayi a cikin jahannama kalma kaga wannan kalma ce guda ɗaya mutum zai faɗe ta za ta kai shi can ƙuryar wutar ƙasa da munafukai ma nas'alullah al'afiya hakan an yi maganar fana'i an yi maganar haƙiƙa abin nufi shine bawa ya san cewa waye Allah mahaliccinsa ya san cewa bukatunsa yana saryar da su ne dan neman yarda Allah din abin da ake yi kenan amma ba wai mutum ya ce a'a ba zai yi sallah ba dan wani yana ganin da shi da Allah sun zama daya shine yana ganin wai in ya narke ya riga ya narke baya ganin komai sai Allah da haka zai ce wannan Allah ne wannan Allah ne kai shi ma Allah ne to wannan ita ce mummunar aqidar da yanzu a irin wannan zamanin ta fara yaduwa a cikin wasu haka in ka ji masu irin wannan in ma dai na farko ko dai zindiƙai ne an ce zindiƙai mutanen da suke shiga musulunci don su ma addinin musulunci zagon ƙasa dan duk wanda zai yi kira ga irin wannan abin yana so ya sassaƙe ginshikin addinin musulunci ne na ta bauta ga Allah ko kuma jahili ne bai san me ake nufi ba gane ko ko kuma malami ne na barna wanda ya san gaskiya ya take yana daura mutane a kan bata ɗayan waɗannan guda uku saboda haka abubuwa ne waɗanda ga sunan zamani ya zo da su da yawa don haka dole mutum ya san cewa akwai bambanci tsakanin Allah da bawansa Allah shi ya yi halitta Allah shi ne shi kadai Allah ya kasance babu komai kanan lahu wa lam yakun shay kuma komai zai kau ya bar Allah madaukakin sarki kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dil jalali wal ikram kuma Allah bai bukatan kowa a wajen komai Allah baya bukatan komai a wajen kowa shine Allahu sama shi ake nufi da bukata kuma ba wani wanda yake tanka ma Allah ko ya tambaye shi akan wani abu ko ya takani Allah da wani abu ko ja masa iyaka la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu huwa al-fa'alu lima yuli Allah shi ke aikata abin da yaso wallahi ni ina ganin irin waɗannan ba su san Allah ba dan da sun san Allah ba za su yi wannan abun ba kuma gani suke kai din ne wai baka san Allah ba to kaga wannan babban fata ne da haka suna da buƙatan na farko a tunatar da su a sanar da su Allah Maɗaukakin sarki kuma a gargade su akan hatsarin irin wannan abin da suke faɗa wanda zai iya kai su zuwa ga barin addinin musulunci gaba ɗaya da samun fushin Allah Maɗaukakin sarki domin ba asarar da ta wuce asara yau mutum ya bar duniya yana itikadi yana yarda da cewa akwai wani abin bauta tare da Allah babu abin da ya kai wannan hatsari wannan ita ce fitina a cikin addini mutum imaninsa ya taɓu imaninsa ya girgiza saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu a gaba kaɗan ma yake cewa wa ba'adu fahamuna amran akwai abubuwa guda biyu da zai yi jan hankali a kansu wanda kuma insha Allah darasin sati mai zuwa kusan shine darasi na ƙarshe da zamu yi a cikin wannan littafi bangare na farko yana da yawa littafi na gaba zai fara magana akan mataki na gaba shine ba manzilatu shukr shine matsayi na godiya ga Allah madaukakin sarki wanda insha Allah zai kasance daga bayan azumi in Allah ya rubuta mu cikin waɗanda za su za su yi wannan ibada haka muna da Allah madaukakin sarki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan Allah ya sanya mana albarka cikin wannan wata na sha'ban kuma Allah ya rubuta mu cikin waɗanda za su riski wata ramadan da alkhairansa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa wa